mun sani tsaban talauci ma yana cikin dalilan da wasu suke fadawa cikin wannan bika ba mun ce uzuri bane dan na sani na'am darura daruratul faqri daruratul ju'i kenan ba faqr ba faqr ba a ce mishi darura daruratul ju'i a zai iya kaiwa zuwa ga ibaha ga wasu abubuwa masu kazanta a irin wannan janibin ga mata amma ba a shiga wannan darurar ba kada mace ta ɗauka wai ta talauci bata ci abinci ba bata yi kaza ba ya ba ta dama ta je ta yi lalata wal iyazu billah kila ma da waya ta ɗauka ta kira wanda ta yi lalacin da shi kaga tana da wayan da za ta siyar ta ci abinci kenan kila sai da canza tufafi ta kwalliya tana da riga na biyu riga ta biyu ko tana da riga ta biyu ƙari akan riganta tana da bis tana da saboda haka ashe ba a shiga garura ba sannan duk in an gama ba ta je bola ta bincika ta ga ko da mushe da za ta ci ita da yaranta ko babu ba misali ba a je gona bayan gari an karyo a gonan wani ba <coughs> dan shari'a ta yadda ma wanda yake cikin barura ko alhaja ma alhajatul fiqhiyya nake magana za ta halatta kari masara ka gasa ka ci alhajatul fiqhiyya ba alhajatul usuliyya ba ina fata mun fahimta za ta ma mutum ibahan wannan balle barura barura kam da sauri ma na faɗa ran da wasu suka ce in daina faɗi amma hakika ne amma yana bukata a san me ake nufi da darura me shari'a take kira darura darura idan darura ta kai darura ka nemi abincin mutum ya baka ya hana ka kwace ka ci a darura darura amma muna bukatan mu san mahiyar daruratu shar'iyya me shari'a ke ce ma darura wanda aka ce ad-daruratu tudihul mahdurat me shari'a ke kira wannan darura din ka kwace wallahi ko ka ɗauke ka ci shari'a ta yadda maka a halin lalura lalura shine in baka ci ba zaka mutu ko ko da yake malamai suka ce ba wani magana in baka ci ba zaka mutu za ka jira har in baka ci ba zaka mutu akai wannan yanayin ai ka baka kashe kanka ko ba haka ba a wato in baka ci ba zaka iya ishrafi ga halaka zaka iya kaiwa zuwa ga halaka kuma ba ka da yanda zaka samu ba kana da hula ko kana da takalmi sai mutum ya zo yana da lalura ne wallahi iyalinsa ba lafiya ko ɗansa ba lafiya amma da wayar dubu ashirin a hannunsa wani irin kwakwalwa ne da kai Allah ya fita malam shari'a bata yaddan maka bara ba baka kai inda shari'a ta yadda kai bara ba ko to saboda haka